shin yaya za mu toshe hanyoyi mu sace waɗannan kuɗaɗen shiga da bayan allah suke bayar masu kantuna ƙanana masu kantuna nan masu jera kayan su ma a bakin titi indiya na karɓar haraji musamman matsakaita da kana wanda wasu jami'ai suke yi a matsayin cewa su masu amma su muna so mu fito da wani tsari yadda za a samu hanya ɗaya ta biyan karatu da wancan hukuma ko ta gwamnatin tarayya ko ta jiha ko ta ƙaramar hukuma ta zo ta ci ta biya gwamnatin jiha jiya yau kuma mu za ka biya gobe kuma ka biya ta muna so a fito da tsari yadda yake a shekara ta mu ce ga abin da za ka yi ba a wata-wata ba ba a sati-sati ba muna gani idan aka yi wannan tsari za ku samu kwanciyar hankali kafin shekara ta zo kun san irin yanayin kasuwanci kuma kun san yadda za ku tanadi wannan kuɗi ku ajiye za ku shekarar kun biya babu wani jami'in gwamnati da zai zo ya musu na muku da ce su a waɗannan kuɗaɗe ko kuma ku ba shi cin hanci shi ke nan da rufe kuɗa a je a yi fahimtar da ta ta jaru a cewar su ne kawai ina ganin an fito da wannan in Allah da za a rage wannan kuna da masaniya na damuwa da kuke shi musamman a kan waɗanda suke shigowa wannan jiha da kuma su 'yan ƙananan sana'o'i da suke riƙe yaran ko suke riƙe ƙannai ko yanyi. kashe su sana'a wacce yake ordinary kamata yi a farko matasa su sai daga ɗan wata ƙasa ya ɗauki idan ya je mata wani ɗan kuskure ma ya dawo kuma sai ka ga talakawa ne wannan abin suke amma ga wanda yake na kai. in abinci ne to testin ma ya bambanta domin shi ga dalili shi ko wancan zuwa ya ya ce zai kuma ma sai ka ga da an ta an koma da wancan an rarrawa ina so mu sa doka na irin sana'o'i wanda foreigner ɗan ƙasashen waje in ya zo dole ya tsaya a wannan sana'a ba zai shiga sana'a a ƙasar so da haka yin Allah ya yarda za mu kafa kwamiti wanda zai nazari ya ba mu shawara inda za mu zauna da 'yan majalisar jiha domin mu zasu lokacin aiwatar da wannan kudin namu ina so na a amfani da wannan dama ni kira da manyan kasuwanni musamman wanda suke da kamfanoni Allah ku fito ku tallata wa talakawan jihar Kano domin mu rage wannan goma da ake ciki. Hodin na kayan abinci, wato ƙone kayan abinci, ka ce sai sun yi tsada ko sai azumi ya zo. ila sawa dakatar da ku cewa kan ana yunwa nisan daga daga amma shi ne jihar kano mun damu da ake ciki a najeriya amma mun fi damuwa da yanayin da al'ummar jihar kano suke ciki saboda haka ya zama wajibi gwamnatin tarayya ta kawo tallafi na musamman domin al'ummar jihar kano su samu su rage wannan matsala da muke ciki yanzu haka kuma muna so za mu samar da hanyoyi waɗanda 'yan kasuwa za su samu damar dinga zama da gwamnati lokaci-lokaci ana tattauna abubuwa ana ganin abubuwan da ya kamata a yi in gwamnati ta yi ba daidai ba watakila da sa kuskure yan kasuwa su faɗa mana mun yi ba daidai ba masarauta da sauransu mun yi babbar kwamiti na dindindin na dattijai waɗanda za su yi gaba da gwamnati shawara lokaci lokaci na yi la'akari kamar yadda muke la'akari da tabarbarewar harkar kasuwanci a kan ruim para Cristo. Então, quando diz Jogo Sama, Jogo Pão, Saco Meia aqui, Germão. Mas a medida aqui? É que nos isso. tsofaffin 'yan kasuwa ko kun bayi sa'a akwai tsofaffin 'yan kasuwa akwai matasan 'yan kasuwa akwai da yan to a wannan gabar abin da nake so shi a sami wani yanayi da za a yi irin wannan kasuwannin nan da kuke su waɗanda na faɗa mds mds dmds dmds da ne na jira a ba da sunan dmds kamar yadda muke alkawari ina jira iyakan a kudin su ba wadanda za mu saka mu cike gurbin mataimakan fiye na kasuwanni abin da nake so a nan shi ne a samu kwamiti kwatankwacin na da wani jihar kano amma wannan kwamiti ya zama na kasuwanci ne na 'yan kasuwa da zan zo da su kada wani md ko dmd ko dai wani shugaba ya ɗauka shi ne ƙat sai abin da ya yi a fannin kasuwanci shi za a yi ba shi ne ci ba ba wannan ba haka muke ba kuma ba haka muke ba so muke su haɗa kansu ta yadda da tijawar ciki za su dinga zuwa suna zama da ku suna ba ku shawarwari da ya kamata ku suna janyo hankalinku na abubuwan da kuke yi na kuskure suna da experience su ne ɗata a fannin kasuwanci ko da haka dole ne ku dinga sauraron su a dinga samun zai zauna musamman wasu wannan yan jisanjis a kawo blueprint kudi na yadda yake allah ya yarda waɗannan dattijan na za ku ci gaba da kana da irin kwakwalwa da allah ya musu kuma kuna gani da yawansu a nan ya'yansu ne da suka ɗauka su ne sa'adun su ne sa'adun saudara ada di mana harus setiawan lokacin kansu wato hukuma ta kare muradun al'umma a kasuwanni wannan hukuma in allah ya za mu farfaɗo ita yadda yake ta ba ta ba da gudunmawa children. Manya, manya, manya. ko kuma na ce su ƙara jin kan kuma jihar su zo su tallafa wa su zo mu haɗa kai da su yusir tsawon rai a sani titi sai da bai lalace ba shekaru ɗaya duk wanda ya zo ya gaba shi kuma shi irin wannan titi ba a fasa dama akwai kuma tuntuna ko ba da ko wannan ba bara a maimakon zai je kudu shi yasa nake fara taimaka su wacce suke a jihar kano gwamnatin jihar kano a shirin ba da wani gudunma domin a don wannan allah ya yi su da da abubuwa su ana kai kayan masarufi na kyauta da yawa domin a gaya wannan tireloli da ake kashe biliyoyin kudi ana kaiwa wasu nauyi ba ba amma a kawo tallafi na kayan abinci jihar kano jihar da ta haife ka a jihar ta fara kasuwanci a jihar ka bunƙasa da kawo são cikin wannan batu mu kuma za mu sa wanda aikinsa kawai sati a ga abubuwan da shafi wata kudu a kawo kuma a zauna da mataimakinsa da sauran jami'ai da zauna a duba a kan da ya kamata ina so kafin na zauna mu yi kira musamman saboda masu ɗau kokari mun siyo kayan bashi shara muna da tiko masu yawa muna da roda pay muna da excavators muna da kayayyaki da yawa muna matuƙar kokari na bashi shara amma ita shara kasuwa yanzu ka bashi nan da hawa ɗaya ko da haka ba abu ne wanda za a ce mun kwashi yau sai kuma sati biyu da ka kwashi yau da magarwa ka dawo karfe goma sha biyu ka nemi da wani sha'i ta su dawo muna kira ga wannan gida da albarka a baya da hannun kai wajen kwashi sha akwai hanyoyi da yawa da za a ce a wasu yan bisu su zauna su gaya hanyoyin da za a da tabbatar da bashi akwai magana ta samar da yanayi mai kyau ko kare da titina a can da za mu zo ne ke amma ya kare titina gyara kamshi ne muku brain yadda yake don ruwa ya zo damuna ta zo Allah da za a sake samun yanayi da ruwa zai magani wa talakawa shi ba wannan الله الرحمن الرحيم وصلى الله على Excellency Deputy Governor of Town State, Comrade Abdul Salam, parents, and the business community. Issues that pertains to businesses in Ghana Being a encountered Surplus cooperation and understanding with the business community right that since we assumed the matter of leadership in Kano State. Let me also thank you and thank the good people of Kano for the prayers offered one uh, trial period of litigation for the tribunal whose appeal down to the Supreme Court. For me, our success is yours. And through those prayers, by the grace of Allah, today we have been affirmed as the authentic government that was supported by the good people of the state. Let me at this juncture appeal to the business community. To show human grace The situation we find ourselves today is very worrisome. authority price, 75,000 rand. A module of rice, now 3,250. Not to talk of pounds, 65,000 and so on and so forth. For us as leaders, we fall to, we felt it duty value of an to sit with you and find solution to this matter. there are that was few months ago, few years ago, and see how best we can come up with a solution so that pride and will come down and be a product to the good people of the state. I believe with you, with your understanding, not nationally situation as it is today. Let me tell this business models that Kano State government is ever ready to give them maximum cooperation so that all of us can join. I as a government you pass We cannot. Our interest is for you to come back to Ghana and help the crusaders. We know you are believing the hostages. Please, and please, Susan must make your official opposite area where people were just killed. That is uh, quite a few for coming here for being patient. And let me urge you to sustain the temple. elders within the business community. By doing that, we will block all linkages of corruption, of siphoning the little resources we are able to generate as Spirit. to that. We open your door now.